kasance da TV. In the name of Allah, the entirely merciful and especially merciful. All praises are due to Allah, the honor of the day of judgment, the day of resurrection, the day of terror, the day of recompense, and the day of doom. You alone we worship and you alone we ask for help. Guide us to the straight path the paths of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have evoked your anger, or of those who are astray. Amen. May Allah's peace and blessings be upon our noble prophet, the exalted prophet, the unique prophet, the superior prophet, the humble prophet, the modest prophet, the precious prophet, the refined prophet, the generous prophet, the honest prophet, the trustworthy prophet, the extraordinary prophet, the last and the sealed of prophethood in the person of Muhammad, the son of Abdullah, grandson of Abdul and great grandson of Hashem. May Allah's peace and blessing be upon the best parents on earth. Aminat bin Wahab and Abdullah bin Abdul Mutallab. May Allah's peace and blessing be upon his sanctified and purified members of his household and his august and dignified companions and those who follow his footsteps till the day of judgment. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'umman musulman duniya. A yau ranar Asabar 26 ga watan Februare shekara ta 2022 kamar yadda za mu gani wannan shiri namu da muke kawo al'umman musulman duniya don wayar musu da kai da fito da gaskiya da tace gaskiya da feɗa gaskiya da nuna gaskiya akan wannan dambaruwa ta Sheikh Malam Abdul Jabbar Nasir Kabara da malaman Maja ulama'ud daulati wa ulama'un nairati to kamar yadda za mu gani a yau asabar shirin namu mai taken sara da sassaƙa kamar yadda za mu gani a gurguje shirin zai zo ba kamar yadda muka saba kawo shi ba in Allah yadda za mu yi shi a gurguje kamar yadda za mu gani bayan buɗewa da addu'a da muka yi wannan shiri namu na goma sha biyar yadda muka saba faɗawa al'umman musulmai muna kawo shi ne a ƙarƙashin sashe na talatin da tara ƙaramin sashe na ɗaya na kundin tsarin mulkin Najeriya na alif da ɗari tara da casa'in da tara kamar yadda aka mai gyara. Wannan sashe shi ya ba mu iko, shi ya ba mu dama, shi ya ba mu izini, mu zo mu faɗakar da al'umma, mu wayar da kan al'umma, mu gaya wa al'umma gaskiyar lamari abin da ya faru abin da yake faruwa akan wannan dambarwa ta malam abdul jabbar nasir kabara da malaman maja ulama'ud daulati wa ulama'un nairati kamar yadda za mu gani wannan sashe na constitution na najeriya sashe na talatin da tara har yanzu yana nan daram ba a mai kwaskwarima ba ba a gyara shi ba ba a cire shi ba shi yasa ya zama wajibi mu ci gaba da faɗakar da al'umma kamar yadda Allah ya ɗora mana wannan nauyi domin fitar da mutane daga cikin ruɗu da ruɗani da tashin hankali da masifa da bala'i. da Sibba Karimi Ka'ilu limamin masallacin Juma'a na kasuwar kantin kwari da shi da ‘yan uwansa suka jefa al'umman musulman duniya, suka jefa al'umman musulman duniya cikin tashin hankali, suka jefa al'umman musulman duniya cikin ruɗu da ruɗani wanda Allah cikin ikonsa Allah ya riga ya tona musu asiri kuma asirinsu yana ci gaba da tonuwa Allah cikin ikonsa. kamar yadda muka ji ashirin da ya gabata Allah ya matsi bakin bakar ili da kansa ya faɗi abubuwan da suka faru da shirye-shiryen da suka yi da ƙulle-ƙullen da suka yi da sharre-sharren da suka yi da makirce-makirce da suka yi suka ƙulla suka shirya suka tsara domin su jefa al'umman musulmai a cikin mawuyacin hali to Allah cikin ikonsa wannan shiri na su ka kailu limamin masallacin juma'a na kasuwar kantun kwari bai cika ba bai tabbata ba Allah ya tarwatsa wannan shiri Allah ya rusa wannan shiri Allah shi yasa ya tona musu asiri kuma ta bakin shi ka kailu da kansa ba a tilasta mai ba ba a musguna mai ba shi ya ga dama ya fito ya fasa kwai ya tona asiri ya faɗa abin da ya faru akan wannan dambarwa ta malam Abdul Jabbar yadda muka sha faɗa a baya aka tsine mana aka zage mu aka la'ance mu sai Allah da yake ba azzalimi bane Allah da yake ba mugu bane Allah da yake baya shari Allah baya bacci baya gengedi kuma yana nan a madakata yana jiran kowa shi yasa Allah ya taimake mu Bakarimi Ka'ilu, limamin masallacin Juma'a na kasuwar Kantun Kwari ya fito ya gaya wa al'umman musulman duniya hakikanin abin da yake faruwa. To wannan sai dai mu ce Allah mun gode, Allah mun gode, Allah mun gode, Allah mun gode, Allah mun gode, Allah mun gode. Allah ka ci gaba da taimakon gaskiya Allah ka ci gaba da dafawa gaskiya Allah ka ci gaba da taimakon mai gaskiya wannan dambarwa ta malam Abdul da waɗannan malamai makiya Allah makiya annabi makiya musulunci makiya musulmai malaman maja ulama of kangaroo amalgamation ulama ud-dawlati wa ulama un-nairati Allah ka taimaki mai gaskiya a wannan dambarwa Allah ka kare mai gaskiya a wannan dambarwa duk inda mai gaskiya yake Allah ka bayyana shi duk inda mara gaskiya yake Allah ka bayyana shi bi haƙƙi Muhammadin sallallahu alaihi wa to al'umman musulmai kamar yadda za mu gani a yau wannan sashe mun daɗe ba mu karanta shi ba saboda mahimmancin shirin da yi na yau da kuma amfaninsa ya zama wajibi a gurguje mu sake karanta wannan sashe na talatin da tara mu fassara shi kamar yadda za mu gani. This is the right to voice out. Wannan ‘yanci na sashe na talatin da tara ƙaramin sashe na ɗaya kundin tsarin mulkin Najeriya wanda shi ake bautawa shi ake amfani da shi a Najeriya gaba ɗaya ya ce wannan ‘yanci ne na ka yi magana. It is the right to here and be hot kuma ‘yanci ne wanda za ka iya ji za kuma iya jinka, including the freedom to refuse to voice out, kuma ya haɗa ‘yanci ne da aka baka in ka ga dama ma kai magana. every citizen is entitled to freedom of expression dukkan ɗan Najeriya dukkan ɗan ƙasa yana da ‘yancin ya yi bayani including the freedom to receive and impart information or ideas without interference ya haɗa ‘yancin da ya karɓa da kuma ya yaɗa dukkan wani bayani da wata fahimta ba tare da an tsangwame shi ba accordingly saboda haka No person should be denied the freedom to express himself, babu wanda za a hana ko za a musgunawa don ya bayyana kansa, either orally or in writing, ko a rubuce ko kuma a baka. Every person is free to write. Dukkan ɗan Najeriya yana da ‘yancin ya yi rubutu and publish materials ya kuma buga dukkan wasu abubuwa, whether in form of a book ko a littafi ne newspaper ko a jarida ne magazine ko a mujalla ne pamphlet ko a ƴan ƙaramar takarda and state varying ya yi kuma bayani a ciki his views ra'ayinsa or opinion ko fahimtarsa as regard certain things or ideas ko akan abin da ya shafi wani abu ko wasu fahimta wannan shine sashe na talatin da tara karaman sashe na ɗaya na kundin tsarin mulkin Najeriya na alif da ɗari tara da casa'in da tara kamar yadda aka mai gyara wanda a ƙarƙashinsa muke gudanar da wannan shiri a ƙarƙashinsa muke gabatar da wannan shiri shi ya ba mu iko shi ya ba mu izini domin mu gabatar da wannan shiri kamar yadda za mu gani kuma it should be noted that It is a well-known fact that we are not living in a banana republic or in a lawless society, and we are not being governed by a military government autocratic government, colonial government, capitalist government, socialist government, monarchical government, or technocratic government. But rather we are governed by a so-called constitutional and democratic government. That is a government of the people, by the people, and for the people. To wannan kenan. Saboda haka, kamar yadda za mu gani a wannan shiri namu na yau, wanda yana da matuƙar mahimmanci za mu tattauna abubuwa kamar guda uku. Na farko za mu ci gaba da kawo sharhi a kan ɓarin zance da tona asiri da bakare Mika'il ya yi a kan wannan dambarwa ta Malam Abdul Sannan abu na biyu za mu duba tafsiri na sashe na talatin da takwas na kundin tsarin mulki wanda ya ba wa duk ɗan Najeriya ‘yancin ya yi addini ya yi tunani wannan sashe na talatin da takwas yana da alaƙa ta kusa ba ta nesa ba dangane da wannan dambarwa ta shi malam abdul to wannan shi ne abu na biyu da za mu duba za mu duba tafsirin wannan sashe na talatin da takwas sannan abu na uku kuma ba zan faɗe shi ba sai mun zo al'umman musulmai za ku ji shi. To, kamar yadda za mu gani yanzu kamar yadda na faɗa a farko Allah da ya taimaki al'umman musulmai an fita daga cikin rudu da rudani da ake ciki an fita daga cikin zulumi da tashin hankali da su bakari ilu, limamin masallacin juma'a na kasuwar kantin kwari suka jefa al'umman musulmai Allah mun gode Allah mun gode Allah mun gode to a gurguje akwai abubuwa wanda a wancan satin da muka kawo bayanan shi bakari da ya faɗa a kan karan kansa akwai abubuwan da ya kamata mu ɗan tsakuro mu sake yin sharhi a kansu mu sake faɗaɗa bayani a kansu don al'umman musulman duniya su sake fahimta su sake ganewa su sake lura dangane da wannan dambarwa ta Malam Abdul da malaman Maja, ulama of Kangaru Amalgamation, ulama Daulati wa ulama Nairati. A sake fahimta irin sharri, irin ƙaharu, irin rashin mutunci da aka shirya akan wannan dambarwa don a jefa musulman duniya da shi kanshi musulunci cikin wani mawuyacin hali. To yanzu kamar yadda muka ji a wancan zama wanda duk duniya ta ji abin da bakari mika'ilu ya faɗa da bakinsa ba mu muka tilasta mai ya faɗa ba ba mu muka sa shi ya faɗa ba shi ya ga dama ya ga lokaci ya yi da ya fito ya gaya wa musulman duniya hakikanin abin da ya faru saboda haka kamar yadda muka ji a wancan zaman da muka yi na ramin ƙarya ya ƙure bakari mika'il ya fasa ƙwai a bayanan bakari akwai inda al'umman musulman duniya kun ji inda bakare Mika'il ya ce, Sun yi waya da makallahu mai shari'a Ibrahim Sarki Yola, a kan na ce Abdul-Jabbar Shek Nasir Kabara bai zagi annabu ba, bakari ya ce sun yi magana da Ibrahim Sarki Yola mai shari'a na afa shari'a kudda take ƙofar kudu. akan na ce abdujabbar nasir kabara bi zagi annabi bakarya aka mai sharri aka mai kahara aka mai me ibrahim sarkiyola ya gaya wa bakari in ji bakarin sai bakari mika'il ya ce sai ibrahim sarkiyola mai shari'a ya ce mai da a gabansa na faɗi wannan kalmar da ya hukunta ni duk duniya ta ji wannan bakari mika'ilu da ibrahim sarki yola suka yi wannan magana to abin tambaya a nan shi ne. a lokacin da bakari yake gaya wa ibrahim sarki yola na ce abdujabar bai zagi annabu ba shin ibrahim sarki yola mai shari'a bai san sashe na talatin da shida ƙaramin sashe na biyar mai ya faɗa ba wanda a lokacin da bakari ya gaya mai wannan maganar abinda Ibrahim sarki yola mai shari'a ya kamata ya mayarwa da bakari mika ilo martani a kai sai ya ce mai kwarai da gaske zancen barista hashin fage haka yake abdul bai zagi annabi ba bai zagi annabi ba bai wa annabi kalaman batanci ba wannan abin da barista hashin fage ya faɗa haka yake sai mai shari'a ya kawo wa bakarami ka'ilu abin da sashe na talatin da shida ƙaramin sashe na biyar ya faɗa ya ce mai ai sashe na talatin da shida ƙaramin sashe na biyar ga abin da yake cewa every person who is charged with a criminal offense shall be presumed to be innocent until he is proved guilty. To wannan shine abin da mai shara Ibrahim Sarkiyole ya kamata ya gaya wa bakare Mika'ilu cewa tabbas hakika Malam Abdul Jabbar bai zagi annabi ba, bai wa annabi kalaman ɓatanci ba, saboda ga abin da tsarin mulki ya faɗa. Amma me Ibrahim Sarkiyole ya faɗa, me ya gaya wa bakari mika'ilu sai ya ce mai aida a gabansa na faɗi wannan kalmar da ya hukunta ne to a nan wannan magana ta mai shari'a ibrahim sarki yola me take nufi ta nuna cewa Malam Ibrahim Sarkiyola akara makallahu alƙalin afa shari'a court da take ƙofar kudu wannan kalmar da ya faɗa da ya ce wa Bakar Mika'ilu da a gabansa aka zo aka ce Abdul bai zagi annabi da ya hukunta mutum to abinda wannan yake nufi Ibrahim Sarkiyola mai shari'a ya yadda kenan Abdul ya zagi annabi kuma yake yi mai shari'a wannan statement da shi mai shari'a Ibrahim Sarkiyola ya gaya wa Bakar kenan da a gabansa aka zo aka ce mai Abdul bai zagi annabi da ya hukunta mutum ma'ana ya yadda ya yi aikata laifin kenan kuma yake mai shari'a ake tafiyar da abubuwan da suka shafi shari'ar a gabansa bayan ga hannu ɗaya abin da ya gaya wa bakarami ka'ilu to a hakikanin gaskiya a zahiri abin da shi Lahu Ibrahim yola ya gaya wa bakarami kailu na cewa da a gabansa aka ce Abdujabar bai zagi annabi ba da ya hukunta mutum. To wannan kalmar wannan statement ɗin da mai shari'a ya faɗa Ibrahim Sarkiola ya yi violating ɗin principle of natural justice Nemo Judex in kosa suwa, wanda yake cewa no one should be a judge in his own cause. tun daga dai abin da bakar mika'il ya gaya wa al'ummar duniya ta musulmai sun yi magana da Ibrahim Sarkiyola a kan an ce abdul bai zagi annabi ba. Ibrahim Sarkiyola ya ce wa Bakari da a gabansa aka faɗa da ya hukunta mutum. Wannan ya nuna kenan Ibrahim Sarki wala ya ayyadda a laifin da ake tuhumar Abdul Jabbar ya aikata ya yadda kenan Abdul Jabbar ya aikata laifi wanda wannan statement din gashi mun faɗa ya ci karo ya saba wa principle of natural justice nemo judex in causa sua no one should be a judge in his own cause to kun ga wannan akwai buƙatar a fito a fayyace wa mutane shin da gaske Ibrahim Sarkiyola da Bakar Mika'ilu sun yi wannan maganar? Har idan sun yi to an samu matsala. Idan kuma ba su ba to akwai bukatar Ibrahim Sarkiyola ya nemi haƙƙinsa a wajen Bakar Mika'ilu na mai ƙarya da ya na mai sharri da ya. Ya ce sun yi magana bayan kuma ba su ba. Idan kuma sun yi da gaske an yi wannan to ga abin da zai faru. Idan kuma ba a yi ba to Ibrahim Sarkiyola mai shari'a akwai buƙatar lalle lalle ka nemi haƙƙinka na ƙarya da sharri da bakarami ka ilyama to wannan duk duniya ta ji wannan abin da bakarami ka ilu limamin masallacin juma'a na kasuwar kantin kwari ya gaya wa al'umman musulman duniya dangane da wannan dambarwa ta malam abdul wanda dama shi ya zauna da ɗan uwansa suka shirya suka ƙara suka shirya duk wannan makirci da makida dangane da wannan dambarwa ta Malam Abdul Jabbar. To wannan abu na farko kenan wanda duk duniya ta ji wannan daga bakin bakarami ka ilu yadda ya ce sun haɗu da Ibrahim Sarki Sarkiyolo ko ya je wajensa sun yi magana a kan wannan dambarwa kuma Ibrahim Sarki Sarkiyolo ga abin da ya gaya mai. To Allah dai ya kiyaye, Allah ya sawake. Na farko kenan. Haka dai a bayanan da muka saka wa al'ummar duniya wanda suka ji shi bakarami ka ilu limamin masallacin juma'a na kasuwar kantin Kwari ya faɗa wannan nukudar tana da matukar mahimmanci al'umman musulman duniya a saurara a ji da kyau abu na biyu wanda bakar ka'il ya faɗa a wannan barin zance da ya a wannan tona asiri da ya a wannan fasa kwai da ya musulman duniya an jiyo bakar ka'il da bakinsa yana cewa Mun ba gwamna Ganduje karatun Malam Abdul awa talatin da shida kafin mu maida shi minti ashirin saboda ana so gwamna ya ji. Duk duniya ta ji wannan. bakarami ka’il ya kaya wa al'ummar duniya wannan. Su suka kai wa ma'a mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje karatuttukan Malam Abdul awa talatin da shida. da suka fuskanci gwamna ba zai ji ba ko kuma gwamna ya ce musu ya yi yawa ba zai iya ji ba sai aka dawo aka maida shi minti ashirin aka guntulo aka jojjono aka maida shi minti ashirin domin gwamna ana so ya ji ana son gwamna ya ji don ya ɗau matakin rufe makaranta, ana son gwamna ya ji don ya ɗau matakin rufe masallaci, ana son gwamna ya ji don ya ɗau matakin hana wa'azi, ana son gwamna ya ji dan a kama Malam abdujabbar ana son gwamna ya ji dan a kai Malam abdujabbar gidan kurkuku a tsare shi. Wannan shine by implication abin da bayanin bakar yake nufi kenan. mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje an fara kai mai karatun Malam Abdul awa talatin da shida mai girma gwamna ya ce ba zai ji ba yayi yawa su bakari Mika'ili da abokan sa da masu ɗaure mai gindi suka dawo aka ɗau karatun Malam Abdul awa talatin da shida nan aka zo aka cicciro duk wasu kalamai da za su kawo shubuha aka da wannan karatun minti ashirin aka sake mayarwa gwamna. Gwamna Abdullahi Umar Ganduja ya karɓi minti ashirin ɗin nan bayan da farko fa an ba shi awa talatin da shida. An ba shi awa talatin da shida wanda ko da awa ɗari ne a matsayinsa na jagoran al'ummar jihar Kano, a matsayinsa na wanda Allah ya ɗora wa nauyin mutane, a matsayinsa wanda Allah zai tambaye shi kiwon da Allah ya bashi, ko da awa ɗari ne a sanda su bakari suka kai mai ya kamata ya karɓa. Ya yi ɗayan abu biyu mai girma gwamna, ko dai ya zauna da kansa ya saurari wannan awa talatin da shida. komai rintsi duk bata lokacin da zai saboda abu ne aka kawo wanda zai shafi musulunci zai shafi musulmai zai shafi imani zai shafi aƙida kamata ya lokacin da su ka kailu limamin masallacin juma'a na kasuwar kantun kwari suka kai wa mai girma gwamna dr abdullahi umar ganduje karatun malam abdul na awa talatin da shida kamata ya yi mai girma gwamna abdullahi umar ganduje ya bar da abin da yake ya zauna da kansa ya saurari wannan kawa talatin da shida daga farko har ƙarshe idan bai da lokacin da zai saurari awa talatin da shidan nan ya kafa technical committee su sauraron mai kuma su ba shi rahoto a kai kafin ya ɗau kowane mataki haka ya kamata a yi wannan shine abin da ya dace a yi idan mai girma gwamna ya ga ba zai iya saurara ba ko kuma ba zai iya kafa kwamati technical one su ji mai su ba shi rahoto ba to abu na biyu da ya kamata mai girma gwamna ya yi a lokacin da su bakari ilu da 'yan uwansa suka kai mai awa talatin da shida na karatun malam abdul kamata ya yi a kirawo malam abdul tun da karfe ɗaya baya amu ya sa a kirawo mai malam Abdul waɗanda suka kai mai wannan karatun awa talatin da shida. a kirawo Malam Abdul-Jabbar gasu gashi a sa kowa ya ji aiwa Malam abdul tambaya haka ne ko ba haka ba ne yadda aka ji nasu bayanan shi ma a ji nashi bayanan kafin a ɗau mataki. Kamar yadda muka faɗa dole idan a harka in kana son ka ɗau mataki a kan mutum biyu suna suna dispute ko kuma suna sun samu saɓani a kan wani abu to ba za ka ji ɓangare ɗaya ba both parties must be heard wannan shine ƙa'ida na principle of natural justice audi ultra patent rule dole both side a ji amma me ya faru sanda su bakarami ila suka kai wa mai girma gwamna abdullahi umar ganduje karatuttukan Malam abdul jabar awa talatin da shida. Abdullahi Umar Ganduje ya ce ba zai ji ba sun yi yawa. Sun ba karimi suka da suka maida shi minti ashirin. aka sake kai mai sannan ya zauna ya ji yana gama ji ya ɗau matakin rufe makaranta rufe masallaci hana wa'azi aka zo aka kama malam abdul jabbar aka kai shi gidan kurkuku aka tsare shi bigayar haƙƙin shar'i wanda har yanzu bawan Allah yana can an raba shi da ƴan uwansa an hana an raba shi da makotansa an raba shi da ɗalibansa an raba shi da danginsa Allah ya sawake Allah ya rufe asiri wanda wannan shine abin da ya kamata mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduji yayi yi kenan ɗayan biyu ko ya ji da kansa ko ya kafa technical committee su ji mai in wannan ba zai bai ya gayyato malam abdul a gaban su karami ka'il a tattauna kowane ɓangare a ji side ɗinsa tunda wannan shine a ka'ida a shari'ar musulunci shine ka'ida a shari'ar bature wanda idan muka duba case of annabi Sulaimanu versus alhuda huda abin da ya faru kenan annabi Sulaimanu Allah ya kare da shi bai dau mataki akan alhuda huda ba sai da ya ji ta bakin sa tukunna haka idan muka duba kes na Allah subhanahu wata'ala ta'ala versus Adam and Eve kafin Allah ya sentensin ɗinsu into this world sai da ya ba su dama ya ba su lokaci su kare kansu su faɗi mai za su faɗa tukunna. To wannan tsari da ƙa'ida washi su turawa suka ɗauka ba yadda za a yi mutum biyu suna mujadala mutum ɗaya ya zo ma da abu ka saurari iya mutum ɗaya ba ka ji ɗayan ba kuma ka ɗau mataki. To al'umman musulman duniya kamar yadda muka ji a bakin bakari sun kai wa gwamna karatun Malam Abdul awa talatin da shida gwamna ya nuna ba zai ji ba ya yi yawa suka dawo suka rage suka cicciro abubuwa da za su kawo shubaha a karatun awa talatin da shida da mintuna aka maida shi iya minti ashirin saboda ana son a cimma wata manufa ana son a zo wani waje da ake so a zo to al'ummar musulman duniya kamar yadda muka ji bakar ya faɗi wannan kuma ga abin da muka faɗa abin da ya kamata shi mai girma gwamna a matsayinsa na jagora kuma a lokacin mai girma gwamna kamata ya yi ya tuno lokacin da ya saba Kur'ani ya rantse a Sani Abacha Stadium ya ce, I will do right to all manner of people without fear or favor, affection or ill will. Mai girma gwamna ya ɗau Kur'ani ya rantse ya ce zai yi daidai ga duk ɗan jihar Kano. Ba zai nuna bambanci ba, ba zai nuna ƙiyayya ba, ba zai nuna soyayya ba ba zai nuna alfarma ba ba zai kuma ji tsoron kowa ba zai yi tiritin ɗin al'ummar jihar kano equally to mai girma gwamna a lokacin da su bakare mika'ila suka kawo ma karatun malam abdul awa talatin da shida ya kamata ka tuno wannan statement ɗin da ka faɗa ka ce i will do right to all manner of people without fear or favor affection or ill will to amma ba mu sanya aka aka haihu a ragaya sun fakari sun kawo karatun malam abdul awa talatin da shida aka nuna ba za a ji ba yawa suka dawo da shi minti ashirin aka ji kuma aka ɗau matakin da aka ɗauka to Allah ya sawaƙe Allah ya rufe asiri mu dai muna gabatar da wannan shiri ne domin wayarwa da al'umman musulmai kai da gaya musu gaskiya abin da ya faru kuma Allah subhanahu Ta'ala shi ya umarce mu mu yi wannan aiki tunda aiki ne na taimakon musulunci da musulmai abu ne aka so a jefa musulunci da musulmai cikin rudu da rudani a jefa musulmai cikin zulumi da tashin hankali wanda Allah bai kaddara haka ba Allah duk kulle-kullen da aka yi Allah ya warware wanda da ƙarshe gashi wanda suka yi kulle-kullen da kansu sun zo suna faɗar abin da suka yi da abin da suka je suka zo da inda suka hau suka sauko to abin da za mu lura yanzu wannan aiki da mai girma gwamna dr abdullahi umar ganduje ya yi na ƙin sauraron karatun malam abdul awa talatin da shida kamar yadda su bakar mika'ila suka kai mai ƙin sauraro da ya da kin kafa kwamiti da ya yi su sauraron mai awa talatin da shida wanda mun faɗa ko awa ɗari ne ko awa dubu ne ya kamata a saurara daga A zuwa Z a saurara daga farko har ƙarshe kafin a yi attempting na ɗaukar dukkan wani mataki to amma ga gashi kamar yadda bakar Mika'il ya faɗa haka ba ta faru ba to wannan ƙin sauraron da mai girma gwamna ya yi na awa talatin da shida na karatattuka Malam Abdul ya saurari minti ashirin ga abubuwan da ya haifar a ga al'ummar musulunci da musulmai har guda goma sakamakon single act na shi mai girma gwamna na ƙin sauraron awa talatin da shida da ya yi wannan aiki na mai girma gwamna ya haifar da wasu sun rasa rayukansu dan a wannan dambarwa ta malam abdu jabar billahi lazi akwai wanda jinin su ya hau zuciyarsu ta buga suka mutu to illa na farko na rashin sauraron karatu malam abdu jabar da mai girma gwamna dr abdullahi umar ganduje ya ki ya saurari minti ashirin ya ki sauraron awa talatin da shida kamar yadda su bakare suka kai mai ya haifar da rasa rayuka na ɗaya kenan na biyu wasu sun rasa aikinsu an kori wasu daga aiki an sallamu wasu daga aiki na musulmai na uku da ɗa da uba an rabu wannan ƙin sauraron awa talatin da shida da mai girma gwamna ya yi na karatuttukan Malam Abdul-Jabbar ya saurari minti ashirin to ya haifar da rabuwa iyaye da ‘ya'yansu na uku kenan. Na hudu wasu sun rasa aurensu sakamakon wannan ƙin sauraron awa talatin da shida da mai girma gwamna ya yi jama'a da yawa mata da miji sun rabu na hudu kenan na biyar sakamakon ƙin sauraron awa talatin da shida da su bakar mika'il suka kai wa mai girma gwamna dr abdullahi umar ganduje sakamakon ƙin sauraro da ya yi ya saurara minti ashirin ya ɗau mataki to wannan aikin kusan ya haifar da an samu saɓani tsakanin wa da ƙani sun rabu. Na shida an samu saɓani tsakanin yaro da ubangidansa. Na bakwai maƙwabci da maƙwabci sun ɓata. Na takwas musulmai sun shiga ruɗu da ruɗani. Na tara musulunci ya shiga halin rashin tabbas. Sannan na goma uwa uba sakamakon ƙin sauraron awa talatin da shida da aka kai wa mai girma gwamna karatun Malam Abdul wanda su ka ila suka kai mai ya ƙiya saurara ya saurari minti ashirin da suka ciro suka gugguntulo me ya haifar ya mai da sunan annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam da janibin annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam abun wasa, abin sharri, ƙarya, ƙaharu, ƙage, ƙazafi makirci makida tuggu kutungwila da Kisisina. ƙin sauraron awa talatin da shidan can da sabakari suka fara kai wa gwamna da ya ƙi saurara ya saurari minti ashirin da shida to abin da ya haifar wa al'umman musulman duniya da shi kanshi musulunci wannan aiki na mai girma gwamna na ƙin sauraron awa talatin da shida na karatun malam abdul ya haifar da sunan annabi Muhammadu da janibinsa ya zama abin wasa abin sharri abin ƙarya abin ƙahara abin ƙage abin ƙazafi abin makirci makida tuggu kutungula da ke sesena wannan duk duniya ta fuskanci wannan duk duniya kuma ta gane wannan to wannan su ne kusan negative implications kusan guda goma da failure da negligence from the side of mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje na ƙin sauraron karatuttukan Malam Abdul awa talatin da shida da suba karami ila suka kai mai. To ga abubuwan da ya haifar a cikin musulunci kuma a cikin musulmai wanda kowane ɗaya daga ciki idan an ɗauka abu ne wanda zai kawo matsala zai kawo cikas zai kawo tarnaki a cikin musulmai da kuma musulunci. To, wannan kenan. Sannan akan wannan nukuda ne ta awa talatin da shida na karatun Malam Abdul Jabbar da aka kai mai girma gwamna. Kamar yadda gani, this act of His Excellency Dr. Abdullahi Umar Ganduje for failure, refusal, and declining to listen in person the 36 hours of Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara's preachings and lectures submitted to him by Bakari Mikail and others, but rather he listened to 25 minutes ducted and cloned audio clip, letters submitted to him by Bakari Mikael and others, manifestly amounts to administrative and managerial negligence and recklessness and gross misconduct, which is tantamount to impeachment from office. Wannan aiki na ƙin sauraron awa talatin da shida da su bakare Mika'ilu suka kai wa mai girma gwamna ya saurari minti ashirin to mun faɗi illar da ya haifar wa musulmai har guda goma. Sannan ya kuma haifar da wato is manifestly shows that there is administrative and managerial negligence and recklessness. Kuma there is a gross misconduct which is tantamount to impeachment. Kamar yadda muka gani, Sashe na ɗari uku da takwas wanda ya maganar immunity na kundin tsarin mulkin Najeriya. Does not prohibit to investigate president, vice president, governor and deputy governor. What it prohibit is prosecution. Abinda sashe na ɗari uku da takwas ya hana kai gwamna kotu a tuhume shi amma bai hana a yi bincike ba. Kuma mai girma gwamna kamar yadda muka sani wannan sashe na ɗari uku da takwas na kariya ba next year ya yi expire ba next year it will not be applicable ba next year ya zama tarihi sai kuma abin da Allah ya nufa zai faru to wannan kenan saboda haka wannan ishu na awa talatin da shida da suka kare Mika'ila suka kai wa mai girma gwamna kusan ga abubuwan da ya haifar ga abubuwan da ya haddasa da sauransu to sai mu ce Allah ya sawaƙe Allah ya rufe asiri Allah ya taimaki gaskiya Allah ya nuna gaskiya Allah ya taimaki mai gaskiya Allah ya kuma ya kare mai gaskiya to wannan duka abubuwan dai da an ji su a bakin bakarami ka'ilu limamin masallacin juma'a na kasuwar kantin kware to abu na uku na ƙarshe da za mu gani dangane da wannan wato commentary ko fashin baki na shi dai kalaman bakarami ka'ilu a cikin wannan bayani na bakarami ka'ilu jama'a musulmai mun ji inda yake cewa mun daɗe muna mu. ƙiyayya da gaba sun gini miliyan bisa miliyan tsur sai na faɗo al'umman musulmai sun ji wannan wato bakari ya ce sun daɗe shi yasa daga a baya muke cewa wannan abun fa ba wai yanzu aka fara shi ba fa sun daɗe gashi bakarar abin da ya faɗa sun daɗe suna harkokinsu Kiyayya da gaba ta ginu miliyan ba ɗari ba ba dubu ba miliyan bisa miliyan tsuruk sai na faɗo na rusa musu tsari haka bakari ya faɗa duk duniya ta ji wani to kun ga wannan ya nuna cewa maganar da muke cewa duk wanda a yanzu ka ji yana nan a ra'ayin wai Abdul ya zagi Annabi ko yawa Annabi kalaman batanci muka ce shekara goma sha da ta wuce dama akan haka ya gino ba yanzu wannan dambarwar bace ta sa dama can a haka ya taho gashi abin da bakar yake faɗa sun daɗe suna harkokinsu kiyayya da gaba ta ginu miliyan bisa miliyan kawai ni sai na faɗo na rusa musu lamari sannan ya ƙara cewa ka dubi tarihin wannan rigima da ni wai na shigo ta kai tsaye daga baya a lokacin da na kwarfo malam abdul da kasiyu ne muktara a ya kirawo ni ya ce kai na isa da kai bakari amma ban isa da kasiyu ne ba ban isa da abdul ba to kun ji duk duniya ta ji wannan a duba tarihin wannan rigima lokacin da bakare mika'il ya kwarfo kasiyuni da malam abdul malam muktara atamma shi ya kirawo shi wai nan fage a zo ya ke ce mai ya yi haƙuri da Allah ya daina wannan rigima saboda shi ya isa da shi amma bai isa da kasiyuni ba bai isa da abdul ba to yanzu abin tambaya nan da Allah abinci ko yaushe dr muktara atamma ya rasu gashi dai abin da bakari yake faɗa tun lokacin muktara atamma yana da rai ake wannan rigimar ake wannan ta tatabar tsakaninsu na imani malam muktara a tamma ya fi shekara goma da mutuwa to a yaushe aka yi wannan gashi abin da bakari yake faɗa tun da ransa ake rigiman nan lokacin da ya kwarfo gashi dai da bakinsa mun ji to Allah ya rufe asiri to daga ƙarshe a wannan bayanai na bakari mun ji inda bakari mika'ila limamin masallacin juma'a na kasuwar kantun kwari ya ce shi kura ne <laughs> Allah sarki Allah Allah baya zalunci gashi da bakin Mika'il ya ce shi kura ne ce lokacin da ya tsarge Ibrahim al-Zazzaki ya sa shi fitsari a kwano a biyu ke duk duniya ta ji abin da bakare ya ce don kura ta yi lafiya yanzu Shi ne za ta zama abin tsonewa ido kun ga ya siffanta kansa da kansa da cewa shi kura ne shi wai kura ne da bakinsa mun ji don kura ta yi lafiya she ba mu sani ba ga shi ba bakari mika'ila da bakinsa da kansa yana siffanta kansa da kansa cewa shi kura ne to Allah ya sawaƙi Allah ya raba mu da kura sannan mun ji a bayanansa inda ya siffanta wani mashahurin malami a garin nan cewa da kyan wallami ce ba ta yakushi ba ta muntsini ba ta kama bera duk mun ji wannan a bayanan bakare to sai mu ce Allah ya sawake mu dai Allah mun gode Allah mun gode Allah mun gode abubuwan da muka ta faɗa aka tsine mana aka zage mu aka la'ance mu Allah ya fitar da mu Allah ya wanke mu gashi ba karami ka'ili da kansa abin da ya zo ya faɗa ba tare da an takura mai ba ko kuma an musguna mai to wannan kenan to yanzu abu na biyu a gurguje da za mu duba shine za mu duba ainihin tafsiri na sashe na talatin da takwas ƙaramin sashe na ɗaya zuwa sashe na na ƙarshe na kundin tsarin mulkin Najeriya. Kamar yadda na faɗa shi wannan sashe na talatin da takwas wato sashi ne wanda ya ba da ‘yancin yin tunani da yin addini. Kuma kamar yadda na faɗa yana da alaƙa ta kusa ba ta nesa ba. dangane da wannan dambarwa ta shi malam Abdul Muhammad Nasir Kabara wanda ake tayinta wanda mun faɗan Allah da komai dai ya kusa zuwa ƙarshe shi gaskiya tana ta fitowa tana ta bayyana to yanzu a gurguje za mu duba wannan tafsiri na wannan sashe na 38 that is freedom of thought conscience and religion 'yanci ne nan da ya ba wa duk ɗan Najeriya da ya yi tunani ya yi kuma addini, addinin da yake so, addinin da ya ga dama. To, a gurguje, kamar yadda za mu gani, according to the Constitution, section 38, kamar yadda wannan sashe na 38, sashen da ya ba wa duk ɗan Najeriya dama da ‘yancin ya yi tunani ya yi addini. ga abin da yake cewa yace every person is entitled to freedom of thought conscience and religion duk ɗan Najeriya duk ɗan ƙasa duk wani mutum a Najeriya tsarin mulkin Najeriya yace ya ba shi dama ya ba shi iko ya yi tunani ya yi kuma addinin duk da yake so including freedom to change his religion haka kuma ya ba shi ‘yanci, ya ba shi dama da ya canja addini, in yana Kirista ya koma musulmi, in yana musulmi zai iya komawa Kirista, wa billahi. To wannan sashe ya ba wa duk ɗan Najeriya dama, ya yi addinin da yake so, ya ce kai in ya ga dama ma ya canja duk addinin da yake so. To a nan, kafin mu ci gaba, kun ji dai abin da tsarin mulkin Najeriya ya faɗa. ya ce kowane ɗan Najeriya yana da iko ya canja addini. To, amma mu a tsarin shari'ar Musulunci, menene hukuncin wanda ya canja addini? Menene matsayin wanda ya canja addini ya fita daga Musulunci ya koma Kirista, wanda gashi tsarin mulkin Najeriya ya ba shi dama. To, kusan abin da za mu faɗa a nan. wato malaman majan nan ulama of kangaroo amalgamation din nan ulama uddaulat ulama unnairati kamar yadda za mu gani tsarin mulkin Najeriya sashe na ɗaya ƙaramin sashe na uku ya ce every law which is inconsistent with the provisions of this constitution this constitution shall prevail and supersede and such other law shall to the extent of its inconsistency be declared null and void. Wannan sashe na ɗaya ƙaramin sashe na uku ya ce duk wata doka duk wani tsari da ya ci karo da wannan tsarin mulkin Najeriya to za a watsar da wancan tsarin za a watsar da wancan dokar wannan constitution ɗin shi zai hau sama shi zai yi aiki. Wa billahi kowace doka wai. To a nan ashe malaman majan na sun daɗe sanewa addinin musulunci illa a jihar Kano. Kamar yadda za mu gani ga abin da constitution sashe na talatin da takwas ya faɗa cewa duk ɗan Najeriya yana da damar ya yi tunani ya yi addinin da yake so, yana kuma da damar ya canja addini daga Kirista ya koma Musulmi daga Musulmi ya koma Kirista. To, a nan a lokacin da aka ƙaddamar da shari'ar musulunci a Kano a shekara ta dubu biyu, malaman maja ɗin nan da ake magana a kai tun a lokacin suka fara yi wa musulunci zawon ƙasa, tun a lokacin suka fara ɗana wa musulunci bom, tun a lokacin suka fara yi wa musulunci wato wato abin da bai kamata ba. Ga abin da wannan sashen ya faɗa cewa kowane musulmi yana da ‘yancin ya koma Kirista. To, amma abin tambaya menene matsayin shari'ar musulunci ga wanda ya canza addininsa ya koma Kirista. Kamar yadda muka sani, a shari'ar musulunci laifuka kusan biyar zuwa shida. waɗanda ake cewa hudud offenses, that is offenses waɗanda suke carrying prescribed punishment or, or penalties. wanda Allah da bakinsa da bakin annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama suka faɗi hukuncin wa'annan laifuffuka, misali kamar azina, adultery, kamar alhiraba, armed robbery, kamar abin da ya shafi al'azaf, that, that is defamatory accusation of zina, kamar asariƙa, theft, sata, kamar abin da ya shafi alkam intoxicant, abin da ya shafi giya da kayan maye, kamar abin da ya shafi arridda, that is apostasy. To wa'annan laifuka ne a shari'ar musulunci wanda Allah da kansa ya faɗi hukunci. To, illar da malaman maja suka yi, a lokacin da aka zo za a rubuta kundin laifuka na shari'ar musulunci na jihar Kano na shekara ta dubu biyu, wa'annan malaman maja suka ɗaukonsu tushen suka fifita shi akan alkur'ani da hadisi. saboda ga abin da constitution sashe na 38 ya faɗa cewa kowane musulmi yana da ‘yanci ya fita daga musulunci ya koma kirista. Sai malaman maja a shekara ta dubu da aka zo rubuta wannan kundi na shari'a Penal Court Law 2000 sai aka ce idan aka sa hukuncin radda to an saba wa constitution. kuma constitutions kashe sashe na ɗaya ƙaramin sashe na uku ga abin da ya ce duk dokar da ta saba mai kowace iri ce a ajiye ta a ɗauki constitution a ɗora a sama malaman maja suna nan da ransu suka ajiye abin da Allah ya ce abin da annabi ya ce na hukuncin ridda aka ajiye shi aka ɗau wannan sashe na talatin da takwas aka ɗora a sama wanda mai kallo da mai sauraro ka je ka nemi shari'a final court law 2000 tun daga sashe na ɗaya na farko zuwa sashe na da da tamanin bakwai ka duba shi za ka ga babu hukuncin ridda a ciki babu hukuncin ridda a ciki me yasa malaman majan nan da ake rigima da su a yau su suka kisawa me yasa suka isawa bayan kuma Allah ne ya faɗi hukuncin ridda ya faɗi hukuncin ridda wanda hukunci ne na kisa wanda gashi yana ɗaya daga cikin hudud offenses guda biyar zuwa shida da muka lissafa wanda Allah da kansa ya faɗi hukuncin amma malaman majan nan ulama daulatu wannan rati saboda kin Allah da manzan Allah suka ajiye wannan hukunci na Allah da manzan Allah na ridda aka shigar da shi cikin kundin shari'ar musulunci na jihar Kano ka je ka duba daga sashe na ɗaya zuwa sashe na ɗari uku da tamanin da bakwai za ka ga billahi lazi la ilaha illa huwa babu hukuncin radda kuma waɗannan malaman majin su suka cire su suka iya da'asa saboda idan aka sa an saba wa constitution sashe na talatin da takwas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe malaman majin nan sun daɗe su wa musulunci zagon ƙasa sun daɗe su suna cutan musulunci da musulmai mai kallo da mai sauraro ka je ka ɗauko kundin shari'a penal court law 2000 ka gani sakamakon wannan abin da constitution sashe na 38 ya faɗa aka ajiye abin da Allah ya faɗa aka ajiye abin da annabi ya faɗa aka ɗau constitution aka ɗora a sama aka shigar da hukuncin ridda saboda sashe na 38 ya halatta ridda Allah ya haramta annabi ya haramta aka ce an ji duk da haka ne amma sashe na ɗaya ƙaramin sashe na uku ya ce duk dokar da ta ci karo da constitution a watsar da ita sai malaman majan nan suka watsar da abin da Allah ya ce abin da annabi ya ce wannan kenan a je kuma a ɗauka a bincika a gani za mu ci gaba da tafsiri to kamar yadda muka faɗa including freedom to change his religion or belief duk ɗan ƙasa yana da 'yancin ya canja addini ko wata aƙidarsa. And freedom either alone or in community with others. Kuma yana da ‘yanci ko shi shi kaɗai ko tare da jama'a, in public or in private, a bayyane ko a keɓance, to manifest and propagate his religion, ya bayyana ya kuma tallata addininsa, or belief ko kuma wata aƙidarsa, in worship ta hanyar bauta ne, teaching ta hanyar koyarwa ne practice ta yin addinin a aikace a zahirance and observance ko ta abin da ya shafi a sa ido a lura da yadda ake tafiyar da addini. Thus, saboda haka, the Constitution recognizes and guarantees the freedom of every Nigerian to hold opinion on any matter. wannan constitution ɗin ya ba wa duk ɗan Najeriya dama da ‘yanci, ya amince mai ya ba shi garanti na ya riƙi wani ra'ayi a kan kowane abu. No one is bound to adopt the opinion of any other person. Tsarin mulki ya ce bai yadda a tilasta wa wani ya karɓi wani ra'ayi na wani ba. except if it is that of a court of law in ba ra'ayi ne na kotu ba. Ibn Zain ya ce ko da wannan he has the right to remain with his personal opinion on the matter. Ko da kotu ce ta faɗi wani ra'ayi tsarin mulkin nan kashi na talatin da takwas ya ce, ko da kotu ce ta faɗi wani ra'ayi to ba a tilasta wa mutum ya bi wannan ra'ayi ba tun da ra'ayi aka ce ba rule ba. To, sai constitution sashe na talatin da takwas ya ci gaba da cewa, and he is entitled to his opinion ɗan Najeriya yana da ‘yancin ya riƙe ra'ayinsa. That is why, shi yasa in any national issue a dukkan wani abu da ya shafi ƙasa which touches on the interest of the public wanda ya shafi abin da ya shafi abin da ya taɓa al'umma you hear different people from different part of the country expressing their views on it. Za a ji cewa jama'a kowa yana faɗar albarkacin bakinsa da ra'ayinsa. Each person giving his own reasons, kowa kuma yana faɗar dalilinsa, which may appear stupid, selfish, malicious, foolish and frivolous. Wanda wannan ra'ayin da kowa zai faɗa akan ga wani shirme ne wani shiririta ne wani makirci ne wani shashanci ne wani abu ne ma mara muhimmanci da sauransu to others wanda wasu suka fuskanci haka yet he is entitled to hold it ma duk da haka ko da za ka riƙi wani ra'ayi which is stupid which is selfish which is malicious which is foolish which is frivolous to others ko da wasu za su fuskanci wani ra'ayinka da ka riƙa na addini ko na aƙida ko na wani abu da ya shafi abin da ya shafi ƙasa ko da wasu za su fuskance shi a haka tsarin mulki ya ce kai dai ra'ayinka ne kuma kana da iko karki wannan ra'ayin sai ya ce me and uh, he is not bound to accept or adopt the opinion of others tsarin mulki ya ce ba za a tilasta ma sai ka bi ra'ayin wasu ko sai ka bi aƙidar wasu ko sai ka bi fahimtar wasu wannan tsarin mulki na Najeriya na 1999 an sashe na 38 ga abin da ya faɗa. Ba a tilasta wa ɗan Najeriya ya bi ra'ayin wani ko ya bi aƙidar wani ko ya bi fahimtar wani. He is not bound to accept or adopt the opinion of others. Kowa yana da iko yana da ‘yanci da ya riƙi ra'ayinsa ya riƙi fahimtarsa. Ba za a tilasta mai ba za a takura mai sai ya bi ra'ayin wani ba. on the issue of religion idan kuma muka dawo maganar addini the law ita dokar in recognition of this freedom yadda da wannan yanci da ta yi na tunani da addini permits every person to practice any religion he so wishes an ba wa duk ɗan Najeriya ya yi addinin da yake so or hold any belief he so desires ko ya riƙi wata aƙida da ya amince da ita yake muradinta one is even free to worship himself. To, tsarin mulki ya ce kai duk ɗan Najeriya ma yana da ikon ya bauta wa kansa, or even believe in nothing ko ya ƙin imani ma da komai. To, kun ji fa abin da sashi na 38 ya faɗa, wanda malaman majan nan a sanda za a rubuta shari'a penal court suka ɗau wannan sashen suka fifita shi akan Kur'ani da hadisi, saboda wannan sashen ya halatta ridda Qur'ani ya haramta ridda hadisi ya haramta ridda amma malaman mada suka ajiye Qur'ani da hadisi aka ɗau wannan sashe na 38 na constitution aka fifita shi akan Kur'ani da hadisi ka je ka ɗauko shari'a penal court ka duba daga sashe na ɗaya zuwa na ɗari uku da tamanin da bakwai kaga za ka ga hukuncin ridda shin ba Allah ne ya faɗi hukuncin ridda ba ba annabi ne ya faɗi hukuncin ridda ba me yasa malaman maja da aka zo za a rubuta wannan kundin laifuffuka na shari'ar musulunci a jihar Kano aka a shigar da hukuncin ridda me yasa a fito ai wa mutane bayani to abin gashi da sashen ma yake faɗa Ya ce, ibn Nigerian is free to worship himself Ɗan Najeriya yana da yancin ma ya bauta wa kansa ya ce shi shi ne Allahn kansa shi kansa da kansa zai bautawa tsarin mulkin Najeriya sashe na talatin 38 ya ba kowa dama ya ƙara cewa ma kai every Nigerian has a right to believe in nothing za ka iya cewa ma kai ba kai imani ma da wani abun bauta ba wannan sashe na talatin da takwas ɗin ya ba duk ɗan Najeriya wannan dama kamar yadda muka sani dama abin da ya shafi aƙida ta addini akwai abin da ake cewa monotheism wato belief in oneness of Allah kamar mu musulmai kenan akwai polytheism belief in many gods kamar yan trinity da sauransu akwai kuma atheism wato waɗanda they do not believe in the existence of God su ba su yadda ba ma akwai Allah komai kawai is by nature to tsarin mulkin sai ya ce to shi kenan kowa ma in ya ga dama ya ce shi ba zai bautawa kowa ba ko kuma ya ce kansa da kansa zai bauta wa to wannan kenan accordingly the law prohibits the state from adopting any religion as a state religion. Sai wannan sashen ya haramta wa duk wata jiha a Najeriya ta ce ga addinin da za a yi a jihar, ko a yi doka a ce addini kaza kowa zai yi. Wannan sashe na talatin da takwas ɗin sai ya haramta wannan. To, kamar yadda za mu gani But at the same time, every citizen, including the government, must respect the religion of others. Kowane ɗan Najeriya da gwamnati dole su girmama su darasta addinin kowa. Da wanda ya ce kansa zai bautawa, dole a kyale shi, da wanda ya ce shi bai yadda da ma bauta ba wannan sashin ya ce dole a kyale shi wanda ya ce rana zai bautawa a kyale shi wanda ya ce akuya zai bautawa a kyale shi yayi bautar akuyarsa wanda ya ce zamburbura eh, zai bautawa a kyale shi ya bautawa sa in ji wannan sashe na 38 wanda malaman maja a shekara ta 2000 suka fifita shi kan Kur'ani da hadisi Allah ya sauke To, according to the Nigerian law, a person has the right to even change his religion. Kamar yadda muka faɗa, a dokar Najeriya a ƙarƙashin wannan sashe na 38 dan Najeriya yana da ‘yanci ya canja addinin shi, wanda malaman maja suka tabbatar da haka a shekara ta dubu biyu, wanda in ka ɗau shari'a Final Court Law 2000 ka bi tiriyan tiriyan tun daga sashe na ɗaya zuwa na ɗari uku da tamanin. Jama'a muna ta maimaita wannan ne, muna so mu fito wa da al'umman musulmai su san cewa malaman majan nan fa ba tun yanzu suke wa addinin musulunci zagon kasa ba, ba tun yanzu suke wa addinin musulunci kulle-kulle na sai sun ga ya rushe ba. gashi dai shekara ashirin da ta wuce gashi muna fito da irin sharrin da wa'annan malaman da suka jefa musulmai cikin wannan ru'u da ruɗani aka zauna aka ɗauko karatun malam abdul awa talatin da shida aka maida shi minti ashirin aka kai wa gwamna awa talatin da shida gwamna ya ce ba zai saurara ba a dawo mai da shi minti ashirin aka kai mai minti ashirin ya saurara aka rufe makaranta aka rufe masallaci aka hana wa'azi aka kama malam abdul aka kai shi kurkuku aka tsare shi bigayar haƙƙin shar'i wannan shi ne abin da muke son mu fitowa da al'ummar musulman duniya su san cewa sharri da ƙarya da ƙahari makirci da maki da kutungula da kisisina na malaman maja ulama daulatu wannan rati ba yanzu suka fara ba sun daɗe suna yi don jama'a su san ba kan malam abdul aka fara ba ba shi ne farau ba musuluncin kansa aka fara kai wa wannan hari kuma har hazal yau wannan sharin yana ciki yau duk musulmin da zai fita daga musulunci ba wanda ya isa ya mai wani abu saboda babu ma hukuncin a cikin kundin shari'ar musulunci malaman maja ba su sa ba sun cire saboda sashe na 38 ya halatta duk da Kur'ani Allah ya haramta duk da hadisi annabi ya haramta amma sashe na ɗaya ƙaramin sashe na uku na constitution ya ce duk dokar da ta ci karo da constitution a watsar da ita a fatali da ita a wurgar da ita malaman majan nan a lokacin da suka zo rubuta wannan kundin shari'a da musuluncin na jihar Kano suka isa hukuncin ridda aka bar shi cewa duk musulmai kawai an bashi yanci ya fita daga musulunci wanda ya saba wa Qur'ani ya saba wa hadisi to muna kawo wannan ne don mu nuna mutane ba malam Abdul Jabbar akan su aka fara wannan yi wa musulunci da musulmai sharraba fa already shekara ashirin da ta wuce gashi ana yi sun saba yi dama su ka ilu da ragowar malamai waɗanda suke ɗaure mai gida gashi abubuwan da ya faru a je kuma a duba kundin shari'a finar koɗin a gani in duk wanda ya ga hukuncin apostasy ridda ya bugo waya ya gaya mu zan mai albishir insha Allah to za mu ci gaba da tafsirin wannan sashe na talatin da takwas wanda malaman mada suka fifita shi akan alkur'ani da maganar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kamar yadda za mu gani uh, by this is meant that A child, for instance, is not bound to follow the religion of his parents. Sashe na takwas, ya ce, Hatta ɗa ba a za a tilasta mai yayi addinin babansa ba. No is wife her husband. Haka mace ba za a tilasta mata ta addinin mijinta ba. O a word his guardians, ko wani da kake kula da shi a tilasta sai yayi addininka. Thus, every person is born a free man. to billahi abin da sashen ya faɗa kenan kowa an haife shi haka sakaka babu addini kowa sai ya zo zai ga wani addini zai sai mu ce ƙarya ne mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana kowa a musulmi ake haifarsa sai ka zo ne iyayenka su canja ma addini kama wannan sashe na talatin 38 din gashi every person is born a free man kowa wai an haife shi haka empty ba wani addini sai ka zo in ka girma kai wayo ka balaga sai ka zaɓi addinin da ka ga yayi ma sai mu ce ƙarya ne ma malaman maja sun yadda da wannan sashe na 38 ɗin to this right wannan yanci na tunani da yin addini also permit every person ya ba wa duk ɗan Najeriya ‘yanci to manifest his religion or belief in worship ya ba duk ɗan Najeriya ‘yanci ya bayyana addininsa da wata aƙidarsa in worship a ibadance ne, teaching a koyarwa ne, practice a yi a aikace a zahirance ne and observance ko ta hanyar lura da sa'ido. So every person is free to practice his religion anywhere and anyhow wannan sashe na 38 ya ce ya ba duk ɗan Najeriya dama ya addininsa duk yadda ya ga dama a ko'ina duk yadda ya ga dama a kuma ko'ina insofar as the exercise of that right does not violate the rights or freedom of others har idan ba zai kuma shiga cikin 'yancin wasu ba Ta wannan sashe na 38 ya ba duk Najeriya dama ya yi addininsa yadda ya ga dama a inda ya ga dama har idan ba zai shiga 'yancin wasu ba to every person also duk ɗan Najeriya kuma has the right to propagate his religion yana da ‘yanci yana da dama ya yada addininsa. So nothing stops any person from evangelizing. Wannan sashen ya ba wa duk ɗan Najeriya dama bai kuma hana Kirista ya evangelizing and inviting or even converting other individuals to his religion. Wannan sashen ya ba Kirista dama ya evangelizing musulmi into Christianity haka ya ba musulmi dama ya convert ne islamizing dukkan wani Kirista into Islam in so far as he does not force them to do so or to adopt har in dai ba tilasta wa mutum akai ba wannan sashen ya ba kowane ɗan Najeriya dama ya shigar da kowa cikin addininsa accept or practice his religion ya karɓa kuma ya aiki da wannan addinin. nursing also stops him from imparting religious knowledge to his fellow religious members. Saboda haka wannan sashe na 38 ya ba duk ɗan Najeriya da ya yato ya yada ya ilmantar da ilimin addininsa ga ragowar ‘yan uwansa wanda suke bin wannan addinin, ohis his younger ones ko na ƙasa da shi. In fact, the law even permits him to maintain religious institution for the purposes of imparting religious knowledge. Haka wannan sashe na 38 ya ba duk ɗan Najeriya dama da ya kafa wata makaranta da zai ringa yada addininsa, da zai ringa ilmantar da jama'arsa, da zai ringa wato wa'azantar da al'ummarsa. wannan sashe na 38 ya ce ya ba wa duk ɗan Najeriya 'yanci da dama ya kafa wata makaranta islamiyya ce ko kuma abin da ya shafi Islamic centers ne, and his children or others ko ƴaƴansa ko wasu. It should be noted, however, that no person attended any place of learning should be required to receive any religious training or in instruction which is incompatible with his religion or which is not approved by his parent or guardian. haka kuma in ka kafa makaranta ko ta koyar da kiristanci ko ta koyar da musulunci to ba a baka dama ka tilasta wanda zai zo makaranta idan ba addinin yake ba ko ba aƙida kuɗai ba ka tilasta mai su ya bi wannan addinin naka so with emphasis and contrary to the opinion held by most people kamar yadda za mu gani however the freedom of religion guaranteed you to by the constitution does not include the following to anan za a yi ta kamar yadda za mu gani duk wannan bayanin da muka yi wannan kashin baki na wannan sashe na talatin da takwas ɗin da ya ba duk ɗan Najeriya ‘yanci ya yi tunani ya yi addini ya yaɗa addininsa ya shigo da wasu cikin addininsa ya yi addininsa yadda ya ga dama a inda ya ga dama ya kafa makaranta da zai yaɗa addininsa ya kafa masallaci ya kafa duk ko coci ko synagogue duk abin da zai yi wajen yada addininsa aƙidarsa da sauransu tsarin mulki ya ba shi dama to kamar yadda sashe na talatin da tara da muke ta faɗa is not absolute ba saki ba ƙaidi ba ne shi ma wannan sashe na talatin da takwas ɗin na 'yancin addini da yin tunani ba saki ba ƙaidi ba ne bai ba wa duk ɗan najeriya dama ko 'yanci ya yi addinin yadda ya ga dama kuma yadda ya so akwai togaciya akwai limitations akwai restrictions wanda kusan saboda su ma muka ga wajibi ne mai wannan tafsirin na wannan ainihin sashe na talatin da takwas ɗin. To wa'innan abubuwa guda bakwai babu ɗan Najeriyan da zai yi ɗaya daga ciki ko biyu ko ɗaya daga cikinsu ya ce ai sashe na talatin da takwas ya ba shi dama. Idan kai ɗaya daga cikin abu bakwan nan da za mu lissafa to ba za ka dogara ko ka jingina da sashe na 38 ka ce ya baka dama kai addini yadda ka ga dama yadda ka so wa'anda abubuwa ne wannan wanda shi wannan sashe na 38 bai yadda ka yi shi ba na ɗaya ya ce the killing injuring or threatening the life of persons belonging to religions or beliefs other than yours wannan sashe na 38 bai ba wa ɗan Najeriya 'yanci ya kashe ko ya jirkita ko ya barazana ga rayuwar wasu mutane waɗanda ba addininsu ɗaya ba ko ba aƙidarsu ɗaya ba. Wannan sashen bai ba wa ɗan Najeriya ‘yancin ya kashe wanda ba addininsa ɗaya ba ya yi jiwa ciwo wanda ba addininsa ɗaya ba ko ya barazana ga rayuwa wanda ba su haɗa addini ko ba su haɗa aƙida ba na ɗaya kenan na biyu vandalizing or destroying the properties of person belonging to other religions or beliefs haka wannan sashe bai ba wa ɗan najeriya dama ya lalata ko ya ya rusa dukkan wasu kayayyaki na wasu mutane waɗanda ba 'yan addininsa ba ko waɗanda ba aƙidarsa ɗaya ba. Na biyu kenan. Na uku, destroying or demolishing the places of worship of persons belonging to religions other than yours. Haka wannan sashe na talatin da takwas bai ba duk ɗan Najeriya dama da ya rusa ya ruguza wajen bauta na wasu waɗanda ba addinin kuɗai ba ko ba aƙidar kuɗai ba wanda ya haɗa da mosques masallatai churches mujami'ai ko kuma synagogues ko kuma wajen bautar yahudawa and dwelling houses ko kuma wajen gidaje da ake kwanciya a yi bacci na uku kenan na hudu castigating or abusing or insulting the religions or beliefs of others haka wannan sashe na 38 bai ba wa dan Najeriya dama ko yanci yayi zagi ko yayi tsokani addinin wasu wanda ba addinin su ɗaya ba bai a yadda ka zagi addinin wasu ko kai zamba ko kai tsokani addinin wasu wanda ba addinin ku ɗaya ba ko kuma aƙidar wasu wanda ba aƙidar kuɗai ba na hudu kenan na biyar castigating or abusing or insulting the practice of persons belonging to other religious sects or denominations haka ba a yadda ko da addinin ku ɗaya amma sai zama akwai ƙungiyoyi a cikin addinin ba a yadda ka zaga ko ka ci mutuncin wata ƙungiya ko wata ɗariƙa ko wani wani bangare na addinin da kake ciki wanda ba ku haɗa aƙida iri ɗaya a cikin addinin ba ma. Misali, a nan ba a yadda wanda yake Anglican ya zagi wanda yake Catholic ba, ba a yadda wanda yake Jehovah Witness ya zagi wanda yake Trinity ba, haka ba a yadda wanda yake tijjaniya ya zagi wanda yake kadiriya ba ba a yadda wanda yake izala ya zagi wanda yake shi'a ba ko ya ci mutunci to duk sashin na talatin da takwas ɗin bai yadda a yi wannan ba sai na shida using religion to cause violence chaos or breakdown of law and order ka yi amfani da addini da ka da hankali ka da hargitsi ka da rigima don a karya doka da oda to sashe na 38 ɗin nan bai yadda ba ka ce an baka yanci ka yi addini yadda ka ga dama kuma ta yin amfani da addinin ka zo ka ta da hankali ka ta da rigima ka ta da hargitsi a kawo wato rashin zaman lafiya to sashe na 38 ɗin nan ya ce bai ba da wannan yancin ba to sai na bakwai using the religion to do act which threaten the corporate existence of the country. Yin amfani da addini wajen tarwatsa ƙasa shi ma wannan sashe na 38 bai yadda ba. To, wa'annan su ne abubuwa guda bakwai wanda sashe na 38 a sashen da ya magana a 'yancin addini da tunani bai yadda ainihin a aiwatar da su ba. To, tambayar a nan. wa'annan abubu a hannu ɗaya ga sashe na 38 ya ba da 'yancin tunani da addini sannan ya kuma kawo wasu abubuwa guda bakwai wanda su kaɗai ne idan kai ba za a bakka kai addinin ka ba ba za kuma ka dogara da wannan sashe na talatin da takwas ka ce ai an baka yanci to tambayar a nan ita ce a wa'annan abubuwa guda bakwai da tsarin mulkin najeriya sashe na talatin bai yadda a yi su ba bai amince a yi su ba idan aka yi su ba za a fake da shi ba a ce ya ba da 'yancin yin addini a waɗannan abubuwa bakwai da wannan sashe ya haramta wanne daga cikin malam Abduljabar ya saba aka kai shi gidan kurkuku wanne daga ciki ya saba aka rufe makaranta wanne daga ciki ya saba aka rufe masallaci wanne daga ciki ya saba aka hana wa'azi wannan shi shine assignment ɗin da zan ba al'ummar musulman duniya masu son su ga an yi gaskiya da adalci a wannan dambarwa ta Malam Abdul Wannan abubuwa bakwan da tsarin mulkin Najeriya ya hana a yi in ka yi su ba za ka take an baka ‘yancin yin addini ba wanne daga cikinsu malam abdul nasiru kabara ya saba wanne malam abdul ya yi violating daga cikin abu bakwan nan na ɗaya the killing, injuring, or threatening the life of persons belonging to religions or beliefs other than yours. Number vandalizing or destroying the properties of persons belonging to other religions or beliefs. No uku, destroying or demolishing the places of worship of persons belonging to religions other than yours, include mosques, church or synagogue. Na hudu, castigating or abusing or insulting the religions or beliefs of others. Na castigating, abusing, or insulting the practice of persons belonging to other religious sects or denominations. Na shida, using religion to cause violence, chaos or breakdown of law and order. Na bakwai, using the religion to do acts which threaten the corporate existence of the country. To a duba wa'annan, wanda ɗaya daga cikin Malam Abdulzabar ya saɓa, ya karya, aka rufe masallaci, aka rufe makaranta, aka hana wa'azi, aka kai shi gidan kurkuku. Idan babu ɗaya daga ciki, to me yasa? idan kuma da akwai to a faɗa wanne ne don al'umman musulmai su san cewa eh hana wa'azi da aka yi hana rufe masallaci da aka yi rufe makaranta da aka yi kama shi da aka yi an yi ne a bisa ƙa'ida har idan babu ɗaya daga cikin abu bakwan nan da muka lissafa da malam abdul ya saba ko ya karya sannan aka mai wannan abubuwan wajen guda hudu zuwa biyar wanda gashi sashe na talatin da 38 kuma abin da ya faɗa ya ba kowa 'yanci ya addinin sa yadda yake so yadda ya ga dama matuƙar bai taka ‘yancin wasu ba ya ba wa kowa ‘yanci ya fita daga kowane addini ya shiga kowanne kana kirista ya baka dama ka shiga musulunci kana musulunci ya baka dama ka shiga kirista kamar yadda malaman ma da suka tabbatar sannan a cikin addinin ma akwai ƙungiyoyi ya baka dama idan kana ƙadiriya salafiya za ka iya komawa ƙadiriya nasiriya idan kana ƙadiriya riyadul janna ka iya komawa ƙadiriya salafiya haka idan kana izala za ka iya komawa shi'a idan kana shi'a za ka iya komawa qur'aniyyun duk a sashe na talatin da takwas ɗin ya ba da dama wannan abu bakon da muka lissafa su kaɗai ne aka ce kada kai idan kai ba za ka fake da shi ba ka ce an baka dama to wanne daga cikin malam abdul ya saba ya karya jama'a a je a bincika a duba idan da akwai a faɗa idan babu a faɗa to a nan al'umman musulman duniya wannan shine tafsiri da muka ce zami na wannan sashe na 38 da kuma samin gashi da muka bayar na abubuwa guda bakwai wanda sai an saba ɗaya daga cikinsu, za a rufe ma makaranta za a rufe ma masallaci za a hana ka wa'azi za a ma kama ka a ma hukunci a kai ka kurga to wanne daga ciki malam Abdul ya saba dan Allah jama'a a bisu gashi na karanta su na fassara kuma na karanto ba fassara a bisu ɗaya bayan ɗaya a ga wanne in ka ce gashi ga wanda ka samu malam abdul jabbar ya to ga wata tambaya a din najeriya shi kaɗai ne yake yin wannan din Najeriya shi kaɗai ne yake yi da aka rufe masallacinsa aka rufe makarantarsa aka hana shi wa'azi in ma akwai din in ka samu sai kuma kai wa kanka tambaya in ka ce eh, ai abu kaza nan ba na kaza yayi to sai kuma kai wa kanka tambaya to din Najeriya ko duk Kano shi kaɗai ne yake yin wannan shi shi kaɗai ne shi ma sai ka ba kanka da kanka amsa to a nan Allah cikin ikonsa za mu kawo wannan zama na farko na wannan shiri na sara da sassaƙa baya hana gamji tofo za mu tsaya a nan za mu shiga shiri na gaba wanda dama na faɗa abu na uku ba zan faɗi me za mu yi ba sai mun zo yanzu za mu shiga wannan zama na gaba insha Allah a nan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. An yi wannan zama ne yau ranar Asabar 26 ga watan biyu shekara ta 2022 na jarar layi rikodin santa muka yi ƙoƙarin sada ku da shi. Ga mai neman ƙarin bayani sai buga lambar waya kamar haka 08037683631 ko buga wannan lambar 08095008090. ko ya neme ma unguwar tudun yola get fo daurawa furniture ko ya neme ma bakin kofar shiga filin idi kofar da take kusa da jakshin din kantin kwari kan titin kofar mata ma da zama na gaba